عالم الحزن ها كيف نعم وقال الفضيل بن عياض أدركت خيار الناس كلهم أصحاب السنة ينهون عن أصحاب البدع وصاحب البدع وصاحب السنة وإن قل علمه فإني أرجو له وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر fudail ibn iyad shi kuma cewa yayi adraktu khiyaran na na riski fiyayyun mutane kulluhum ashabu sunna dukkan su ahlu sunna ne na riski kenan malamai wanda na karatu a wurinsu dukkaninsu ahlu sunna ne yanhauna an ashabil bid'a suna hana ahlu sunna zama wurin yan bidi'a da kuma sauraron yan bidi'a, wa sahibu sunnatin wa in qalla amaluhu kuma ku sani yan uwa shi ma'abuci sunna ko da aikinsa ya karanta fa inni arju lahu to ina masa fatar gamawa lafiya duk da kaga ahlus sunna inda yana kan sunna komai karanta aikin shi a wurin ibada to ana mai fatan alkhairi ana mai fatan gamawa lafiya ana mai fatar Allah ya karɓe shi ya mutunta shi ya girmama shi ya saka mashi da shiga aljanna saboda suna da ya riki ko da ko ayyukan sun karantu wa sahabu bid'a dan bid'a ko la yarfa'u Allahu lahu amalan wa in kaso shi kuma dan bid'a Allah bai daga aikin shi zuwa sama ko da aikin ko ya yawaita ko mi yawan aikin shi Allah ba zai daga aikin zuwa sama ba ko da ya yawaita da ka uwa sai mu tsaya kan sunna mu karanci sunna mu fahimci sunna mu yi aiki da sunna mu yi kira zuwa ga sunna mu kuma yi kishin sunna wallahi wannan magana gaskiya ce duk wanda bai yarda da ita aiki da ita ba ranar ƙin na zuwa ya Allah ka tabbatar mu akan sunna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 yau rana asabar sha biyu ga watan zurkaida hijira 1438 biyar ga watan takwas 2017 ci gaba da karatun a sharhawar ibana akidar ahlus sunna ita kaɗai ce tabbas domin samun kyakkyawar rayuwa duniya da lahira wannan littafi yana cikin littafan da aka wallafa da suke ɗauke da bayanan aƙidar ahlus sunna kuma muna kisimi na farko wanda ke bayani akan hadisai da suke nuni akan wajabcin riko da sunna da son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zargin bid'a da rabuwar kai a cikin addini muna kuma cikin al'asar da suke magana akan wa'annan abubuwa a yau za mu tashi lamba ta 163